Assalamu alaikum wa rahmatullah kanmu da wannan lokaci. A yau insha Allah za mu nuna muku yadda mutum zai creating wallet a naira. Wato wannan wallet ɗin da CBN suka introducing so wanda amfaninta ya zo yanzu. Idan kana so za ka yi transfer ko za ka yi receiving kuɗi ba sai an yi cajin ɗinka ba direct daga account ɗinka za ka iya sa kuɗi a ciki sannan ka tura shi duk inda kake so. Za ka iya tura kowanne banki sannan za ka iya tura mai naira. so da zarar mutum ya shiga link da za mu ajiye a cikin description ko kuma a cikin comment ɗinmu so da mutum ya shiga link ɗin zai kai shi inda zai downloading da ya downloading ya buɗe mai zai kawo shi wannan fuskar so sai ka rinka karantawa sai ka rinka taba next so za ku ga an ce fund wallet na kuma send and receive e naira sannan ga convert naira to cash so duk dai abubuwa ne da za ka rinka karantawa sai mutum ya taba next next wanda abubuwa ne da ita e naira din ta kunsa wanda tana da matuƙar muhimmanci a wannan lokaci sabida ba sai ka an yi cajin ɗinka ba idan za ka tura kuɗi sannan idan za ka yi risibin kuɗi ma haka so da ka gama taɓa next ya kaka nan sai ka taɓa wajen login ɗin nan ga guri nan da aka rubuta login in kana da account in baka da shi sai ka taɓa wajen create account so gashi nan na taɓa wajen create wato account ɗin nan wanda za ku ga account ɗin gashi nan kala guda hudu ne akwai individual wallet akwai edu wallet akwai business wallet sannan akwai mini business wallet so sai ka zaɓi wanda kake so so mu yanzu bari mu shiga wato individual wanda shine mutane da yawa za su fi buɗe shi so sai mutum ya zaɓe shi don kuma za ka buɗe na kasuwancin ka ne gashi nan so yanzu ni na taɓa wato na farko individual ya kawo ni nan gurin sai mutum ya shiga sai selecting type so su ma type ɗin akwai wato bronze wanda mutum zai buɗe da fan namba kadai sannan akwai silver wanda mutum zai buɗe da fan namba da kuma nin sannan kuma akwai gold wanda mutum zai buɗe shi da fan namba da kuma bbn sannan kuma da wato bank detail ɗinsa. so idan ka shiga kowanne ni na shiga wannan na farkon wanda shine ya fi sauki so zan shigar da information dina wato email dina da kuma fan number na to idan na gama shigarwa kawai sai na taɓa wato gurin nan na ƙasa inda aka rubuta continue so gashi nan zan shigar da waɗannan bayanan nawa idan na gama shigarwa kawai sai na taba wajen da aka rubuta continue sai mu tafi wato peji na gaba so gashi na kamar yadda kuke gani ina rubutawa wanda ga sunan za su kai ni gurin da zan ɗau hoto so gashi nan zan ɗau hoto so da mutum ya zo nan gurin wajen ɗaukan hoto ya ɗau hoto so sai ya ɗan jira shi in ya gama ɗauka kawai sai ya taɓa wajen tech picture ɗin nan so da ka taɓa wajen tech picture ɗin nan shi ma za ka ɗan jira shi so kamar yadda dai kuka sani zai ɗan ɗau time kaɗan ko in ce yadda dai sauran application suke yi so gashi nan na taɓa shi so da ya wuce zai ƙara kamu wato nan gurin inda mutum zai sa wato phone number ɗinsa da email ɗinsa da date of birth da dai sauran bayanai gashi nan zan shigar da date of birth ɗina kamar da kuke gani so bayan mutum ya sa date of birth ɗinsa sai kuma wajen wato inda mutum zai shigar da password ɗinsa gashi nan na shigar da password to bayan mutum ya sa password kuma za a kawo shi nan wajen verification code inda za su tura ma verification code a cikin lambar wayar da kasa so shi na kamar yadda kuke jiri gani ina jiran verification code din so ga su nan sun turo mu so yanzu ga shi nan na shigar da verification code din da suka turo mun a nan ta so da mutum ya shigar sai ya ƙara sa continue so in ya ƙara ka haka nan gurin sai mutum ya ƙara cike wannan pejin wato inda mutum zai sa first name ɗinsa da kuma second name ɗinsa da kuma last name ɗinsa idan suna uku ne idan kuma suna biyu ne da mutum sai ya kyale na tsakiyan kawai sai mutum ya sa first name da kuma last name so ga sunan su ma zan shigar da su bayan na gama shigarwa su ma zan taɓa gurin nan da aka rubuta continue so shi nan ina shigar da bayanan nawa kamar yadda kuke gani ga shi nan so bayan na gama shigarwa kawai zan taɓa wato ƙasa continue zai ƙara kawo ni feji na gaba so ga shi nan ina shigarwa so bayan na gama shigarwa ga guri nan da aka rubuta continue so da na taba shi zai kawo ni wannan fejin wato shine feji na gaba inda zan zabi country dina so sai mutum ya shiga ya zaɓi country ɗin da yake so bayan mutum ya riga ya shiga ya zaɓi country to ni bari na je na nemo Najeriya gashi nan zan taɓa Najeriya so gashi nan na zaɓi Najeriya sai kuma state so bayan mutum ya zabi country ɗinsa sai ya shigo ya zaɓi state ma so bayan ka zaɓi state again kuma za ka ƙara zuwa wajen local government sai mutum ya shiga ya ƙara yin selecting ɗin local government ɗin da yake so bayan kayan selecting ɗin local government ɗin da kake so sai mutum ya ƙara taɓa inda aka rubuta continue gashi nan so bayan ka zaɓi gashi nan ka zaɓi local government da komai da komai da country of resident ɗinka duk dai wani bayanai da mutum zai gani a nan gurin zai shiga ya cike shi da state of origin ɗinka to bayan mutum ya gama sawa so kawai za ka ga inda mutum zai sa continue so ga nan nasa continue so wannan shine personal information da mutum zai cike so ga nan dai ina cike shi kamar da kuke gani so bayanan suna da ɗan yawa ba wani yawa ne da su dai sosai ba so bayan mutum ya gama cike bayanan sai ya ta continue din nan so ga nan na taɓa continue ga nan ya tafi yana processing so wannan shine page na ƙarshe da zarar ya gama processing gashi nan za ku ga sun sa registration successful so gashi nan yanzu shikenan mutum ya yi creating wato e-naira wallet dinsa wanda zai iya receiving sannan kuma zai iya sandin wanda ba tare da an ɗau charges dinsa da ko fuska ba so bayan mun yi registration successful zai ƙara kawo wannan fuskar so a nan gurin shine inda mutum in zai yi login zai iya yin login da phone number dinsa da yasa ko kuma da email address ɗinsa da yasa sannan kuma akwai wallet ID da suke tura wa mutum ta email da kuma phone number wanda lokacin da kai registration dama zaka sa phone number ɗinka da email to za su tura ma wani ID so za iya shiga da ID ko da phone number ko kuma da email so yanzu ni bari na shiga da wato email ɗina so yanzu zan rubuta email ko phone number ko kuma ID ɗina da suka tura min ta number wayata so idan na sa kawai sai na taɓa wajen login ɗin nan so gashi nan na shigar da information din so gashi nan na taba wajen login so yanzu gashi nan zan jira zai yi min login wato zai buɗe min cikin wato ainihin wallet ɗin na watan da na riga na yi registration successful yanzu login nake yi so gashi nan kamar da kuke gani gashi nan ya buɗe min so gashi nan wannan shine ainihin fuskar da wallet ɗin take buɗewa wanda za ku ga akwai receive akwai pay so daman wannan su ne abubuwa masu muhimmanci a cikin ita wannan wallet ɗin yadda za ka tura kuɗi sannan za ka receive na kuɗi so in ka taɓa wajen receive ɗin nan za ku ga abubuwan da suke akwai wato barcode da za ka iya receive kuɗi ko kuma da number ka ko kuma da ID sannan kuma idan pay ne shi ma za ka iya tura wa mutane kuɗi da QR ko kuma da number waya ko kuma da account number so duk dai wani bayani da mutum yake so idan mutum ya registration na wannan ita e naira ɗin zai ga wani bayani sannan a ah, akwai wato gurin da mutum zai ƙara zai iya ƙara buɗe wata wallet ɗin wato akwai sub wallet da zaka iya buɗewa idan kana da business ko wani abu zaka iya buɗe wallet sai kuma nan wajen settings ɗin nan zaku ga wajen personal information ne so a nan gurin mutum zai iya yin upgrading zai iya saita security sa zai iya saita fin ɗinsa sannan da security question duk dai wani abu da ya shafi settings a cikin nan gurin mutum zai zo ya saita shi a cikin inera ɗinsa. so wannan kaɗan kenan daga cikin yadda ake buɗe inera da kuma sauran abubuwa na cikinta wanda idan mutum ya buɗe insha Allahu zai fahimci duk sauran abubuwan ba wani wahala ne da su ba so a nan za mu dakata sai kuma wani lokaci idan Allah ya samu mun ƙara samun wani sabon